ina yini ina gajiya musun kuya ne mai fare tun ban girma ya aiki ma ana bakin aiki a fare gaskiya ne Allah ya tsaya da kai na aiki kuma ina za a je na fito za mu je mu ɗan yawata haka mu dan gagari za mu fara ratsa wajen kawayen madan gaggaisa. Kai zo mana. A'a, ka zo mana. Yanda bai ya ga kaya. A yanda bai yana da bana kira. Bana ma wai wannan irin kira ne ni ban ji bayanin komai da komai ba. Yanda bai magana kake bukata? Kana so a tsafasance a kashe fitila. Zan ci da me ya zo. Sunana Sadiya Musa wanda aka fi sani da azumin matan malam a cikin shirin daɗin kowa wato a zunzuma ina masoyana ina masoyana ina masoyana na ƙasar Nijar musamman na garin Agadas ina mai sanar muku da cewa zan yi wasa ranar uku ga sallah Alien Faransai. A nan za mu gabatar da wasanmu da ni da abokan aikina, ina masoyana, ina masoyana, wa'anda za kuke kuka saba gani na a kwalba. To gashi nan yau zan zo, kiri da kiri ku ganni na ganku, mi gaisa, mi masahabaha, sannan in muku mun alheri, ku yi min kara, ku yi min abin da ya dace. Al'umma ƙasar Nijar, ina muku fatan alheri kafin nan su. Ni ce a zunzuma ta malam na ta'ala na gode kai yi shekarun jiya ka yi jiya ka yau gobe ma da kai za a yi ilimi raya karkara kula da talakawa sai dan dubai dan dubai mai hagu mai dama Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora alhamdulillah ala kulli hal